Jimlar caji talatin 38 ne aka tuhumci Mr. Paul onne guda cikin manyan masu kitsa yadda aka rinka satar 'ya'yan mutane daga Kano kuma aka yi safarar su zuwa johin Anambra da Inugu, inda ake cinikayyar su tare da sauya musu suna da ma addinansu. Bayan da kotun ta tabbatar da laifukan akan Mr. Paul kuma ya amsa dukkanin caji talatin da takwas ɗin Alƙalin kotun Justice Juwaira Yusuf Ali ta yanke hukuncin shekaru ɗari da 104 a gidan yari ga Mr. Paul. mai shari'a ta kasa jerin laifukan zuwa rukuni uku inda kashi na ɗaya da na biyu suka kunshi caji goma sha biyu kuma ko ke ɗauke da hukuncin shekara bakwai jimlatan shekaru tamanin da hudu kenan kana rukuni na uku na kunshe da caji biyar ne ko na guda ke ɗauke da hukuncin shekaru hudu wato shekaru ashirin kenan a gidan kaso baya ga haka mai shari'ar ta tilasta Mr. Paul ya biya tarar naira dubu ɗari. Yanzu haka dai iyayen yaran sun bayyana farin ciki da wannan hukunci na kotu. Malam Sha'ibu Ibrahim Attajiri shine sakataren ƙungiyarsu. Sai dai roƙonmu ko fatanmu ɗaya akan wannan gaba. Su hukumomi su ji tsoron Allah su rika bibiya domin sanin ina ma shi makomar wadda aka yi hukuncin yake. Domin mun sha karo da irin waɗannan matsalolin a kama mai laifi ya ansa laifinsa a yanke masa hukunci daga baya waɗansu abubuwa su biyo baya kamar abin da ya faru akan kes ɗin ita Amina Gara. wadda ita ce Umul, a aba'isin jawo ma wannan gabar da ake ciki har Allah ya bayyana Fol a matsayin mutumin da aka kama shi da yara an kama Amina Gara da laifi kuma har izuwa wannan gabar da ake ciki babu amina gara babu labarin amina gara. Iyayen yaran sun bukaci gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen lalubo ragowar 'ya'yansu da ke hannun miyagu musamman batun nan na sakamakon gwajin kwayar halitta ta DNA da aka yi wa wasu daga cikinsu. Akwai wanda suka yi tarayya a kan ɗa guda ɗaya kowa yana kilemin cewar ɗansa ne. An je garin Anambra an ɗauki kwayoyi an yi gwajin halitta na yara amma aikin ba a garin Anambra aka yi shi ba a garin Kaduna aka yi shi. Halin da muke ciki a yanzu mun kai akalla wata biyar zuwa bakwai muna zaman dakon jiran wani DAN ɗin kawai dai ana ce mana mu yi haƙuri ne za a kawo. Justice Wadarano mai ritaya da ke zaman shugaban kwamitin bincike da sanya ido na gwamnati akan wannan batu ya yi ƙarin bayani. to DNA din nan yanzu an yi wajen mutum bakwai na mutum uku ne kawai ya rage DNA muna da result dinta kwata-kwata amma sai mun haɗa guda duk gaba ɗaya na mutum uku nan masu an yi ba da daɗewa ba so muke akwai gaskiya eh, dole faɗa nan muna neman kasan abu ne dole sai da involvement na su jami'an musamman 'yan sanda to mun rubuta daga mu kwamishin namu cewa 'yan sanda su su ba da takardar da za a tafi da waɗannan gwada to su biki jira kawai kamar jan kafar da ake samu ko ba kwa samun haɗin kan da ya dace ne daga wurin 'yan sanda wannan dai gaskiya da mun gama fasin da dalili ba amma dai su iyayen yaran ma muka sa su dinga bin wannan takarda su iyayen yaran kansu saboda suna ganin kamar tikila ko daga wajen mu ne su ba san da dalili ba Justice Wadara na kenan mai ritaya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.